Anh Úc à Hey Anh đi kìa Anh Úc nào Thật hóa đâu không a ah! hey idan ina waje wannan ya zama kamar murɗa sautin rediyo ko in ƙara ko in rage shi yadda nake so sai abin da na ce wannan ikon nawa ne to yanzu na ba da umarni a karta zama barkanmu da dawowa haka dai lokaci yake shuɗawa yau wata uku kenan da faru wani babban al'amari a gidan alhaji badamasi bayan alhaji ya raba cakacakan kuɗi ga 'ya'yansa su je banki su karɓi kuɗin mahaifinsu abin mamaki suna zuwa banki ba su tada ko kwabo ba wannan shine abin da ya ɗaga wa wasu daga cikin manyan 'ya'yansa hankali da ƙananan tuni wasu zuciya ta sa suka ɗebi kayan suka bar gidan nan yayin da wasu marasa zuciya da rashin madafa suna nan muna tsaure tare da su to wannan ba shine abun mamakin ba domin yau wata babbar rana ce da alhaji ta yi tun sassafe ya kwarma min kira ta hanyar usur ɗinsa cewa in zo in zauna kan je ko ina yana da babban bako da zo gidan nan to bisa al'ada mu duk lokacin da muka ji bako zai zo muna sare da wani abu fata na dai Allah isa bakon nan wanda zai ce da dan gari ne shi yasa na ke zaune kusa da shayi na ina jiran zuwan bako Bako ya zo tunani. Bismillah. Ugh. Bakar zuwa. Yawwa. Bakar zuwa. Yawwa. Um, Allah sa da yana nan. Eh, yana ciki. To, zo zo nan. Ah. Ɗauko nan kaya. Duka? Eh, ɗebo. Hmm. Neden tanıştın? na ce zaka ce me? zaka zaka to waye ce ma kuɗi ne haka wani zaka ha? to to wannan ka cika karambani Ga ɗauko da Allah. ran nan. Alai Shaibu wancan makocin mu haka zo da kuɗi a kwalaye haka irin wannan. To wai tambaye ka yanzu ni ba ruwa na ban san wani Alhaji Shaibu ba. To, ɗauko ɗayan. ka yi a hankali mana a ah. wannan ba zai dauku ba eh dai a zaga to a ah, zo na ah, kai zaman ka a mu je mu je mu je ba dauka zan ba ai to wai ce zaka dauka To. yanzu ka shiga ka ce masa ina sallama. To, wa zan ce? Baka sani ba? Ka ce magaji wuri ne. a shiga da wayannan wa yasa kai wannan wani irin mutum ne ka cika rawar kafa ka je ka ce mana gane ha Hajjaji Makat za a fita unguwa ne? tasta Eh wallahi ina so dan shiga nan makota ne jaji. Ga bako ne yazo. Baka san wannan mutumin ba? Wata shi wai? Ai wannan da kake gani babban kumarci kenan bakin mugu. To ai wannan shi yake hana Alhaji duk alherin da ka san yana yi. shi ya hana ma alhaji ya ba mu kudaden nan da ya mana alkawari wannan ne sosai ma amma ya ku kyale ku gaya mun ba ai da kin gaya mutum da ya shigo wallahi da yanzu na ɗebe shi na buga da shi ne da hankali babban aminin alhaji ne ba duk duniya alhaji ba shi da kamar sa mutumin da yake mugu ka ɗebe shi ka buga da ƙasa ka faffasa masa baki baggani ya ɗebo nan kayan a cikin kwalaye ina ji ma kayan shayi ne ya ɗebo wallahi mamaki ai ka ga sai ka kake na baka da wani ɗabi'a sai na shayi shayi shayi waye ya gaya maka kila ma wasu abubuwa ne masu mahimmanci kai dai abin da kawai nake so da kai yanzu ka gane mm. ka hau sama duk abin da ake ka sa min ido akai mun ga me zai kace wani ma'aikacin banki zan ga miki labari zan ji daga gare ka sai na dawo sai kin dawo kafa ka buga mini irin ta ta ta da ba na da ka bace a masu inna nawa kai ne taho ɗauki kiya na cika ya dai ina ka samu wannan dala ɗan bar wannan kawai dan gwamnati tashin mutum da an cinye ka in tahi eh an cinye a karamin dan caci ne a ce ni dubu shahidan da ɗari hida in tashi. Ƙaramin ɗan caci ne ka kama sa ta ruwa ga waya nan ta waya da ma ta yau magaji da salamu alaikum wa alaikum marhaba baka marhaba baka an da zuwa ina gajiya lafiya lau ya al'amura alhamdulillah ya kokari to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kai su kenan su ne dala dan ba mu lokaci za mu ɗan yi magana Yo in ka ce je wannan waye ɗauko shi kai me ka ɗauki wannan alhaji ai ni na shigo da kayan ai kai ka san ko wane ne shi waye ya ɗauko kayan da ka san daga ina aka ɗauko su kuma ka san waye zuba su a motar daga kawai ka sauke ka ka shigo na to ko da kai ka shigo da su dai amma dai da ka zo ca kai ba za ka iya saukewa ba ka kira ni na sauke kuma sai ka ce zauna kai ka san ko wane ne wannan magaji da wuri ne fa to alhaji kuma dai magaji wane ne dai ai kai kana ganin wannan kamar lawashin albasa kai kasan ba zai iya daukan wannan kayan shi lawashin albasa kai kai da ka fita na ce na eh tabija ashe kuɗi da tizan nan ya kawo na ce ka fice ta ba fito lafiya alhaji magana ta gaskiya wannan lokaci yayi da ya kamata ka sallame shi saboda kaga kayan nan tun a ƙasa saboda gidanka ne ba kowa sai shi a matsayinsa na mai kula da gidanka amma tambayoyin da ya ringa mu zaka za a raba kuɗi ne waye malam waye maran nan haka ya zo da taska ai ba abin ka tsoro ba ne taska ai haka yake ya ringa bugun cikin ka kenan har sai ya samu abin da yake so <laughs> amma kar ka taɓa damuwa <laughs> yawa yawa tsawa a yanzu abin da za a yi maganin wa'yancan lissafin ka je ka yi lissafin komai in ya so ka turo mun ta waya ka gane in ya kama kuma ka zo ne sai ka zo to zan duba yanayin yawa in ya kamata in sake dawowa nan to ka san mutane yanzu suna da bin kwakwafi na sani in bai kamata in dawo ba to zan turo ta wayar kamar yadda muka yi da kai amma dai lallai alhaji ne ma ka shaidi akan wani an kirawo min shi ma yawwa sai ka ji ni yawwa to ita shi ke yawwa yawwa aha maganan nan da muka yi karka manta a ina sane yawa a bari a gama da wannan tafi eh ba matsala sai ka ga yawa yawa yawa wa alaikum salam yawa ya alhaji ah, turani mu shiga sai ka zo ka kwashi kayan Kai. Dan. Na ce ka zo ka kai ni ko? Bismillah. Na ce alhaji lokacin zakai ya zo kenan. Da abincin kaji? Wani abincin kaji ne? To a zai a yi zakka da abincin kaji. you. <laughs> Don Allah ikon Allah duk darbanka duk mai tankan billahi lazi ko maye ne kai ba za ka ci wannan wai na filan ba ƙura'ani ta hajiya ce hadi wani haɗe yau kake eh ka hadiya ka tsaya tis kai me ka zura ido me ka na jira ne ni ba da nake kallo nan ga yar halal na yar amana ai ta nake kallo ta ga mun zuba mu tafi bayan lambu <laughs> to duba ma ita ma ba ta gamsu da maganan ka tana maka juye baki ba ka damu da so ne tun mai kanku ba ku isa ku ci waina ajiya ba ba sabra ke yadda magauta jarababu su shiga tsakaninmu ya gaban wannan jeman man takurarren nan wanda hausa ma bata ihe ba kike ba da ni kai ni fa na canja layi na gaji da kiwon makawan kare <laughs> ihu <laughs> sabira dare zuciyanki baci <laughs> kare man makaho hayya ba amfani sai haushi ah a bar ɓauna ta sabura na go fuskar ki ki ganni nan ni ne ba na sabura sabura sabura sabura i love you ni sabura indiye indiye indiye indiye indiye nawa indiye zo ka ci waina indiye indiye indiye indiye indiye indiye indiye indiye indiye ka ci waina sabura indiye indiye indiye tambi ya ga wai na kake Allah sarki sabara na san da amazole mayaudar ya ce sabara kin ci amana sabara kin yi bari kin nau baki kin ci yalo kin nau bulak kai da Allah ina son ki na ba da halinki kin jiki da suranki sabura da halin ki ban waina kai taska taska waina ta tsaya ne taska da da alaji na ƙarshen ne ya hoto ina za a saka hau ina buɗe nan ka jera mutu abincin kaji a cikin durowa alaji na ce karɓi da jera musu ko kai kai damu na ce ka jera mu dama kudin suna nan wani me ina a saka na ce ka saka su ma ya haka wannan da a saboda ka san ido guba ne sai jika to wai bai saka maka wannan mun sai jika ko kuma bari in kaya ba. iya bakinka in na ji ka faɗa ma wani to ka bar gidan nan ba wanda zai ji amma ci ka bar gidan nan kenan gaba daya kana ji na kana ji na eh ina ji kai ya haka Aska. Da. Tun da sun na duba ka ban ganka ba. ina na ji kasa wurin me kan nai. Ka fahimce zuwa wannan mutum magaji da wuri? Magaji da wuri? Eh. Au. Me ya faru? Ba ka ga abin da ya zo da shi ba? To an shiga da kwali kai yanzu zaman da kake a gurin daman kallon kwalaye kake ana ɗaukan sauka kwalin ba ka zo ka ɗauka an ka an hau da su sama ba? To bai aka zo da shi? Kai jikinka bai baka wannan ba har yanzu. Jikina ya bani kuɗi ne. kuɗi a ina a cikin kwalin a cikin kwalli <laughs> indiya kenan to ba kuɗi ya zo da su ba abincin kaji ne a cikin kwali aka hau da su sama ba kawai wai da ya zo da kuɗi wannan <laughs> kayi ba hagon tunani abincin kaji kwarai teska ba kaji kwali da nauyi ba ha na ji kwali da nauyi man abincin kaji haka yake da nauyi ba fa abincin kifi aka ce maka abincin kaji ya kawo taska na ji kamshin kudu jiki na ba gaya min na karya ka san lokacin da gado mama mu ya kai mu a kauye mun sha maganin gargajiya mm. an yi min mu gargajiya shi na yasa ka gani wannan gargajiya ne a dan na gani ma yin na gane yin na ci mutum a dan na gani kwali na ce maka akwai kudi a ciki to karka ce karya ne na ji kamshi saboda an rataya maka wuri a wuya shi ne kake tunanin cewa ka ji kashin kudi to wannan wurin yan uwanka sun rataya maka ne saboda ka kaɓata. shi kuma ƙanshin kuɗi da kake ji kaji naira biyar ce ka ta a juna kuɗi a nan gidan wannan ba gwata dalili ne ana magana miliyan kana magana naira biyar miliyan a nan gidan sosai ma ai billahi azim ba za ta waje ta ba miliyan a ajiye ta a nan gidan da Allah eh, ya indi ya kamata ka kama kanka saboda nan ta rayuwa kowa ya koma kai ne baka koma ba to kai ya haƙuri ka kama mutuncin ka mana daga gani an shigo da kwali sai ka tunanin wani abu aka shigo da shi babu komai a gidan nan ka ci gaba da zuwa kai baccin ka ni ka dina shigo saboda na in kai kana shigo mu saboda na akwai gurin da zan zo mu kawo karshen da za a ce ba za a yi mutunci tsakanin da juna ba dan Allah kama kanka haba Allah baka san baban mu wai ba ana ga maka gaskiya kan na karkace wuya yawwa salamu alaikum yaya labari taska taska abin da aka saba za a yi min da Allah mado a taska amma abin da ka saba amma abin da na saba kai ma kamar abin da ka saba wallahi tallahi wannan karan ba zan ma ba a gurguje nake matsala ce in kai mun kuma za ka ga alkhairin da za ka yi a na rantse ma da Allah wannan karan ba zan rike ma kuɗi ba kai dai ka bani ka gani taska ka san ka da taurin bashi ka tabbata kuɗi na za su fito na rantse ma da Allah kuɗin ka za su fito kai har da ƙari kai ni fa abin da nake ji maka ma fa wannan harkar ta fada kai ma kai arziki kaga filin gurin nan kai gaba ɗaya zan sa ma a tashi nan gurin a gina maka guri ko kuma in sa ka sai wannan filin ma gaba ɗayan sa yanzu dai ban kati ka gani dan buri na ma ni ba zan kyale ka haka ba ina samun kuɗi ina zebowa zan zo wannan gurin a ƙara faɗaɗa maka shi ka zama dila ka ka wuce gurin a da yin kuɗi da ba suka fito alhamdulillahi wancan ka je ka rike ka kuɗi na ni nake so su fito shikenan na ji kai wa kanka asara yanzu ba ni katin kaska Allah da gaske nake wallahi ba zan ma wasa ba kai dai ba ni kaska zan ma ƙarya ne to wanne za a baka wanda aka saba eh ba ni ba ni da Allah hawa kai masifa ka fana ikon Allah Allah ya kiyaye kuma ya da jaki sai ya ci kara cire min wandona wallahi ba sai ka cire min idan ka isa ƙarya ce kai mallam a ah, wallahi cire min ka ci kuɗi na ka ci wan rigata ka ci waya ta. kuma ka ce in cire maka wallahi sai ka cire cire min wandona cire min dan kungo ana kiran wayar ka kashe ta ka cire min kansa sa ita ma ta ce sai ya cire wandona wallahi karbe ta kashe ta kashe ta cire min da fita ka wallahi ko jusa ya haife ka baka isa in cire wando akan layi ban tafi gida tsirara wallahi za ka tafi cire min za ka yi cire min dan maka bari makauniya fa a filin cacar to a filin caca. a ba wannan maganar tsirara za ka tafi gida cire cire mu cire mu dalla sakin dalla cire mun mana an ce ka sake ni to na sake ka in dai ba matsiyaci bane kai ba zan je gidan tsirara ba mu je in cire wandan sai in baka a gida a anan zaka cire wallahi ba anan kai idi menene haka bashi ko tara ka wani tukuikuye shaka sake shi to mu ne dan ka dauki waya dan Allah lillahi wa inna ilaihi ga waya tana ringi kai Allah wadar dan kwambo afan arziki dan kwambo kenan dama asibitin kenan ka tafi hm. wallahi da ni kake zancen zaka zo ka same ni kai idi sake shi wai nawa ne ma kuɗin kuɗin waya dubu shida nan ne da kika sayi to ki bani dubu bakwai kai ni duk wannan zancen a bashi kawai zo ka karɓi kuɗinka tashi kai kuma zo mu tafi na na ce ka zo mu tafi wuce mu tafi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ah, Wannan ai wato ainihin kamuna ne izo. Na fi fuskanci fa mun yi da kai wahid wahid za mu riƙa sha. Kana isuna ban yi maka magana ba amma kuma kana nema ka tafi salasa. Haba. Ya Zaidu, ai zubin ne da nawa da naka ba iri ɗaya bane. Molin ba iri ɗaya bane. kamata yi a ce kai idan ka yi ɗayan ni in yi kamar guda bakwai subhanallah wato idan ka tafi bakwai bakwai hakika ka zalunci ɗan uwa malam zaidu haɓa du Allah ka daina haka du Allah kuma duk ba wannan ba mu bar wannan maganar ma ainihin furan wato ba ita ce a haƙu wato kamar yadda nake gaya maka tunda Allah ya yi ka da ƙiran ƙarfi wato kana da maza maza to ina son zan buɗe ainihin wato wurin ruƙiya to ai ni ban yi karatu ba yaya zan yi wata ruqiyya mai haɗan da wata ruqiyya kwarin eh, kira wannan shi ba za ce ya yi nisa da waya ba kan rubuta masani. ai babu abin da ya shafe ka wato da ainihin ƙira'a ni ne zan yi karatu da? abin da yasa nake so mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wato bi ma'ana mu haɗa kai da kai saboda ƙarfinka ko da ainihin wato jinnu zai yunƙuro wato kai za ka maida shi ni kuma sai in ci gaba da karatu ina fata an fahimta kai kan da za ka haɗa na faɗa da aljanu wato kana son ni ka haɗa na faɗa da aljanu haba a rahama ai ba abin da nake nufi ba kenan ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru eh wa ba wai kace take kara ba take kara ba ne ai ina tunanin su malam idi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh, malam idi to ba dai samu wato ainihin qawaidin ba sai ainihin riyadu salihin shine aka samu kai zai da taska ne fa a'a taska yaya ta ga ba wani yaya ba ce ina kake yanzu duk inda kake ka bar abin da kake ka taho nan gurin to masha Allah ai gani nan zuwa yanzu yanzu nan eh, insha Allah da kaga su ko godiya ba za su yi maka in ka gaya musu alkhairi wani ne a'a eh, eh, babu komai dai mai masu kawo ainihin littafan ne shine aka ainihin aiko da kawa'idin shine zan zaga baya in je yin amso amma na ji ka ce taska wato dai da farko na ɗauka taska ne saboda ka san wayan nawa ba a gane me yake ciki saboda ta ci cikin shi yasa ka ji ina ta dan duruduru ina dan kame kame ina amfani wato da ainihin murya ne eh, ina fata an fahimta em do Allah zai ka duba min bi ma'ana zan ba zan dade ba zan dawo eh ka duba min to in ka dawo to kai kana iya wato ainihin ƙare shi sai ka faɗa Thank you. Kana ji na? Ina jin ki. Ka san dai akwai basussukan mutane a kanka. Ina na sani. Akwai bashin fiddausi 50-50. Na sani. A kanka. Na sani. Akwai kuɗin batura guda shida da na karɓo ba a biya ba. Na sani. Akwai kuɗin habu mai shayi mai wanwan wanda mm. yake kawo mana shayi safe da yamma. shi ma baka biya shi ba. Na sani. Sannan akwai kuɗin Aisha mai hmm. dan wando wanda take kawo min garin dan wake. Ke ke min lissafi a hankali garin dan wake ba ke ke dan wake ke ci ba ni ba na gidan mu ba. Kai ga Allah gafara rufe min baki. Da ka je gidan naku me ka tsinano ka taho da shi in ban da bakin ciki da ka taho da shi. Wani lokaci shi ma bakin cikin arziki ne. Da Allah rufe min baki. Akwai kuɗin awara ɗari hudu da baka biya ba. Sannan akwai kuɗin magani a kemis ɗin John dubu hudu da ɗari biyar wanda shi ma baka biya shi ba. Ina sane da su. Oh, kana sane da shi kai kunnen uwar shegu sai kuɗin mero ɗari uku da hamsin. Kuma kai ka san faɗanta. Duka wannan lissafin. Ƙwarai kuwa. Da a kaina. Kuma har kuɗin wayar da na fanso ka da kuɗin wandon ka mm. da na biya na fanso ka duk sai ka haɗa ka biya su. Duk wannan kuɗin da kika lissafa ni ne zan biya? ga nan maza ka tashi ka fita ka dinga bin kusufa kusufa hmm. lungu lungu sako sako inda jama'a suke kana karkadawa ka haɗo balance ka kawo mu biya jama'a idan kuma kana ganin wasa ne domin naga kaman kana mai da abun wasa wajen dpo dan iya zan kai ka dpo in ce ya kulle mun kai kuma ka san zai iya domin ka san bai da mutunci kuma mutumina ne na ayo kuma na san haka kuma bayan haka in ka kaki in sa ya dinga zane mun kai eh. kullum sai ya maka bulala saba'in an dafa ruwan zafi da gishiri an kwara maka da a kaina dole ne ka fito da kuɗin mutane ka kawo in biya su to da ai hakan gara in ta nemo in baki hakinki a basu bashin gashi ka amsa ah, kiran ka ake a'a gashi ka amsa kuma da Allah masu bashi ne kyale su sai ka amsa alo dan Allah dan annabi ku kyale ni wallahi wani abu nake yi taska ne fa a a taska ya akai duk inda kake ka taho ta samu a alhamdulillah kai <laughs> gani nan ma zuwa yanzu nan ma zan taho ko iko kai Allah mun gode maka to kin ga ƙarshen wulakancin da kike so ke ma akan kuɗi ya zo tun da kika ji taska ya kira ni ina jin baba ya cika tun da kika ji taska ya kira ni ai akwai magana ta mutuwas <laughs> Allah Allah ka ji kan baba Allah baby amin Allah sarki dan kombo eh? kaga muna ta neman yanda zamu yi Allah ya kawo mana mafita eh? kace ya cika inda kika ji kira ai hakan ne to yanzu dai kai sauri ka hanzarta ka ji eh. amma dan Allah da an yi sadakan uku ka dawo eh. ka san ba na iya rayuwa babu kai eh, ba he yi wanka ba a in sa maka ruwan ma kai wanka ina ana magana kuɗi ma ka wani ruwan wai ka dan watsa ruwa ka tafi fes akwai sabon dinki ma da nayi sai in baka ka sa in na dawo na sa to ka tabbata dai ana yin uku ka dawo in baka dawo ba za ka ganni na duro baka hankalinki ma tashi zai in ne ai ka san bana iya rayuwa ba kai ai da an yi biyu da an yi biyu da ki na kira ki a waya ki shirya zan yi a ah, wasu kawai <laughs> alhikima eh, kowa ya zaɓi alhikima mu ma mun zaɓi alhikima magungunan zamani yau babu kamar alhikima kowa ya sun muke rawa maganin su yana barike mu alhikima daga kasha magani na su to sauki ya samu alhikima can muke kai yan uwa da abokai har dangin mu alhikima santar mu ta magani wacce samsam babu irin ta alhikima ina masu fama da matsalar ciwon sanyi ko kuma masu fama da ciwon zuciya ko masu fama da matsalar hanta ina masu fama da ciwon siga ina masu fama da hawan jini albishir a gare ku cibiyar alhikima ta sarrafa ingantattun magunguna na ruwa domin kawo muku waraka da kuma sauki haka zalika magungunanmu na alhikima ba su da ɗaci ba su da bauri kuma magunguna ne wanda ba sa sa amai ba sa sa zawayi kuma ba sa sa gudawa magunguna ne sarrafaffu cikin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani alhikima kullum ƙoƙarinta shine daga ta samawa wa al'umma sauƙi kan larurorinsu ni Abdullahi Alhikima ina matukar godiya a gare ku al'ummar Maiduguri kuma ina ƙara tabbatar muku da cewa a cikin birnin Maiduguri ba ma yawo da maganinmu a mota ko kuma a biro kai a duk inda kake buƙatar alhikima kar ka karɓi magani a gurin ɗan talla da sunan alhikima muna da babban ofis ɗinmu a nan birnin Kano ta Dabatun Bungiwa Allah muna da manyan ofisoshi a nan tarayyar Najeriya ina godiya da kuma fatan alkhairi a gurin masoyanmu da kuma 'yan uwanmu al'ummar birnin Yamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh, eh, English Academy! Shahararriyar makaranta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 Academy kusa da makarantar CAS kan titin Airport Road Kano. Ana samun su kullum daga safe zuwa yamma. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin MM Haruna English Academy ta hanyar online a dannar www.mmharuna.com domin ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili. ba ruwanka sai na je ina ruwanka malam wallahi ya sanar zuwan kare ina kawai wallahi kana da hankali kuwa na taba ganin mutum ka me haka ne Allah ya taimake ka barka dai ranka ya tsaye me ne bazuka ne ya aka yi Allah bai bayan mun sallame shi ne wai na ce lalle sai ya zo ya ganka yanzu ina ruwanka to kai ya wai zan shigo gurin ka shine na ce masa lalle sai na ganka yake kokarin rike ni sai na ce masa to kar dai da kidan muloniya ranka ya dai. wai kai yanzu har yanzu ba ka daina wannan shaye-shayen ba eh ha yanzu ba za ka nutsa ba kenan wallahi in baka bar shaye-shaye ba za ka hau ce a banza in kuɗi kake so za ka yi samu to ka je ka nemi kuɗinka kada ka kashe zuciyarka yadda ubanka ya samu kuɗin sa ya je kokari kai ma ka je ka samu naka wannan shi ne magana abin da zan gaya ma kana ta yawo a gari ka faɗa nan ka faɗa can kana shaye-shaye me amfanin haka wallahi Allah ya taimake ka bana shan komai banda 200 me 200 Dinshin ce, dashin dinshin. Kaga, ka fahimci abin da na gaya ma? Na fahimta ran kai kuma na riƙe insha Allah zan yi amfani da haka. Shikenan yanzu zaka tashi ka tafi. Amma in aka sake kawo min kai anan. Ka taba hawa lilo? A ban san lilo ba ran kai To zaka san shi. Idan ka sake zuwa aka kawo min kai akan shaye-shaye sai na saka a lilo. Bayan na sa a lilo zan kira 'yan drugs tafi da kai. ina ranka yi NDLA zan kirawo to alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko ruwa na daina sha ranka yi ba za a sace ganin haka ba tashi ka fita to na gode ranka yi tashi ka bi a ba magana tsawa tunda ba ruwan sama za a yi ba eh duk tare ah. duk tare miki na gode da Allah ba horo ba ne kana ina ne ina lahira kai matsala ta da kai shigar da wasa ba maganar wasa ba ce haruna kana ina yawwa ah <laughs> ya inde daska baka ne lafiya kana wani uzuri haka nan zaka je a'a ba uzuri to kusan uzurin ne eh. wani abu nake so in je in karbo a nan baya to ka san <laughs> yaran gidan ne ba kowa ne mai hali irin naka ba dan eh. taimako zaka yi min kofa zaka dan rike min in je in dawo eh, duba maka duba rufe da bude eh, wanda zai shiga ka bude masa wanda zai fita ka rufe masa to yanzu zan dawo to ka dawo nawa na gode taska amma ban da rainuwa ba ka sani wanda zaka ba yi duka girman gida wannan ba ka sani wanda zaka ce yi rufe maka ko ba sai saboda rainuwa yau ba raini ba ne girmamawa ce ai ka dubi sauran yaran gidan babu jarumi kamar ka ku kun saba zama a jeji ba irin rigima da ku da barayi ba a jeji to in ba kai din ba wa zai rike kofa ko barawa yanzu gurin da zaka iya kora oh, K'a na duba mai karshe zuciya eh ba damma wanda eh. mun tare doya daji ma bare kofa to bare a cikin gari <laughs> saka dawo to nagode dare ka daddafa nagode ba damma nagode za duba maka ce gwani da Allah ya sa fita ba ikon <laughs> kai kai kai kai kai Allah ya taimake ki barka da zuwa Allah ya taimake ki taska hmm? kwana biyu ya hanya alhamdulillah amma hajiya da kanki kika ɗebo wannan hanyar Abuja bayan an ce ga abubuwan da suke faruwa to ya za a yi ai dai alhamdulillah tunda dai mun zo lafiya kware ko an zo lafiya eh, lafiya lau nace kwana zaki ne kwana kuma a'a zan dai zuwan wuni ne dai kawai in juyo to ni ma zan dan fita ne amma da Allah tunda dai zaki wani kake tafi dai zan zan dan karbo sako ne to shike fito lafiya yes kake to shike sai ka karaso to wadalla <laughs> dan kwamba ina nan wallahi ai ka san tunda aka yi wannan dambaruwa wa aka watsi nan na yau nan garin eh Allah Allah ka san ne ma tunda aka yi wannan din ai gani ne zaman ba zai min ba kawai na kame adashin kati adashin na kati ba ai ko gashi ka ci gaba wallahi ka ci gaba to ka gani kuma tunda aka rufe gidan wasa na ina zuwa nan sai na bude gidan kallon bal a nan garin eh Allah har biyu kai kurani a kai ka hayi ba amma bazuka naga ka rame eh wallahi wannan ramar da kaga na dan yi silimin nake yi ina dan silimin ne jikin ne yayi yawa to nake so dan saukan dan rage shi za ga ina yin optimizing gaskiya ka kyauta eh, amma ina ka nufa wato wani abokin sana'a mun ne ya rasu to shi ne za mu je a tantance kudaden mutane a ba kowa hakinsa kaga haram ba ta da kyau ko eh gaskiya ne hmm. ni ma ka san katin da koda dina ne ya kare na gidan kallon shine zan je in siyo to eh to dai ga ni wannan zan hau mota eh, ni ma ita zan hau ka ci hanyar mu daya za to ya shi na ba ban ya zama p31 yi mana ina ina dan union eh baba sha'ibu kana nan ikon Allah yo kwanakin baya ma ba mutanen ya haɗu da su ba suka sace mata yoyi suka karɓe ma kuɗin nashi a nan gidan gurmin nan na sali yau a buɗe mana mm. yawa kai alhaji ana rana mm, wannan ya biya gaba ne <laughs> barka dai nan mu dai sannu sannu zuwanki yana da matukan muhimmanci domin riƙon amana ya yi ƙaranci ba kowa ne za ka ba shi amana ba haka ne yaran nan sun zo na ji labarin ma wa'insunsu suna suna gidan nan har yanzu ba su bar garin nan ba to ai baba ina za su je su da gidan mahaifinsu ai ba zaman su gidan ne aibi ba halayensu ne ba abin a ɗauka ba dakata bari na kira Baba, wa ne. Taska. A taska ai baya nan baba lokacin da nake shigowa shi kuma ya ce zai je karɓo sako a unguwa zai je dawo. Lafiya? To, ya kina. Zo ki tura ni. To baba. In nuna miki. Mhm. ko hawa yanzu za mu shiga ciki indi shi na barin gadi kofa ban gaya masa me yake faruwa ba roƙo na Allah roƙona na gare ki hawa kan ki gaya masa kin san uban zance ne da shi sai ka ce ka bari ba shi da sirri na sani kwarai kuwa na san halin sa haka taska na gode alsafa da alkai ai ban san kana kauna ta ba sai yau taska haba hawa baka albarka amin to yanzu taska shi shara nan ka neme shi a waya baka same shi bane abu da na gaya maki tun a gida wayarsa ba ta shiga mutumin da ya tafi maiduguri ai ba zai in an samu wayarsa ya zan ɓoye miki taska ka tabbata to me abu in miki ƙarya hawa to yanzu ya zai ai ina mai tabbatar miki in kuɗi sun samu tattarawa zaki ki haɗa gaba ɗaya da nake da nasa ko eh to shikenan mu je to je to mu je hawa assalamu alaikum a'a taska assalamu alaikum a ce kun gaisa da tani ah, mun gaisa da tani mana menene dama dan Allah tsaya wai kai ba za ka riƙe girman ka ba ne na gaya maka ƴaƴan alaji babu abin da yake haɗa da su da zan ɗaga mulkin murya amma tun da ka zauna muke faɗa da kai a gidan nan dan Allah ka riƙe girman ka dan Allah ka san shi haka yake zuba da ka san famfo bai sanya shiru ba ka kama girman ka taska na majiya wai me ake ciki ne wai da Allah an ce tani ta zo ta koma ko a ga mun zuwa ba kwa son gaskiya dai na bari ka tsaya inda kake a'a ni ma dan gida ne ya zan tsaya ai sai ka zo ka abin da za ka yi hajiya ta tafi ne dama ta koma ta lillahi wa inna ilaihi na gode kaji na gode na gode ya canja a wai dama a nan ake sai da jika ta ɗin ban ni duk tunani na ma nan ka zo ta'aziyar <laughs> wallahi ka da kirki idan man haɗu da kai eh. tun da nan za ka to sai ka ce sai da na tambaye ka sai ka ce nan za ka yi sai ka ce min za ka je sayo katin balli kuma na gaya maka akwai matsala na ce maka za ni ta'aziyya an ah. taba zuwa ta'aziyya da kalangu ina ah. kai taska ya kira ka tun yanzu ni ma ya kira ni ya mun bayanin komai to amma ne abin da nake so da kai dan kwambo shin da gaske ma baban namu ya mutu wai ni na san mutuwa yake yana da rai to wallahi azimu in dai ya mutu da gaske halinsa ba mai kyau ba ne mummunan hali yake da shi kofar gida ko kadangare babu wai da gaske ta tafi a ta ka fitin da zai kuma dai wallahi bata kyauta ba ai shi ne na so yi maka da Allah malam kai mun shiru ba wai kai dan Allah dan wai kai ba a ce maka shiru ba me yasa kake haka ne nayi shiru tun da ba ku son gaskiya nayi shiru ha ah, to ga sanan ma wa'annan. Au, to kun ga gama gama dan kwamban nan ga sun sun karisu. Eh. Kowa ya zo. <laughs> Hmm. Sannan ku da zuwa. Salamu alaikum. Alaikum salam. ya yaya mm, haƙurin a alhaji. Kai da Allah ba na son wani munafunci. To. Wani haƙuri waye kuma ya gaya maka alhaji ya mutu. Ba wani wanda ya mutu a gidan nan. To mu zauna mana ɓata lokacin nan mu shiga ciki a ci gaba da tattaunawa. Eh wannan haka kuma yake. Ku je ina. Ku jira ni gani nan na ƙaraso. Wai gaya wannan? to tsohon ki ta murmuri ni na kira ta uwata ta gaya mata ka iya kiran waya ka kira kowa da kowa har tattaki kai ka je gidan hawa ka je ka taho da ita to ta gaya mata ni na kira ta saboda kai ka iya munafunci ka kasa kira na a waya ka gaya mun amma ka kira wasu ka gaya musu saboda ba ka kaunata a gidan nan Dai ki ringa buɗe waya. Kamar ya in dinga buɗe waya me yasa uwata ta same ni a waya? na Hajiya mu je cikin. Ku zo mu shiga da Allah daga ciki lokaci yana tafiya. Hawwa ce dai ta tsone muku ido ita kadai Hawwa. Ko ba Hawwa ba? Ina je mu a hotel ta A hotel din na kwana. Ina ruwanka da ni zaka gaya mu magana ni yanzu nan sai mu dora daga inda na tsaya zan maka rashin mutunci a gidan nan wallahi tallahi. To, Masha Allah. Yanzu dai babu wani maganan ɓoye-ɓoye. Mutumin nan daga ni matarsa har ku ‘ya'yayensa yaudarar mu kawai yake yi. An shigo da kuɗaɗe masu yawa a cikin kwali katan-katan haka. Wani amininsa ya shigo da kuɗin ya ja bakinsa ya yi shiru yana kallon mu kallon uku kwabo. Yanzu kina nufin a nan inda muke zaune akan kuɗi muke. Kwarai kuwa da gaske tambayi taska. Kwarai kuwa. Haka ne? Sosai kuɗi manya. A nan ɗin? amma fa ba ku san wannan abu ba dan Allah dan annaba kai mutane shi wai kai yayi inda me yake damun ka ne ne da an dauko magana sai ka ce ka shigo ciki shigi fa shigi na biya inde wallahi yanzu nan zaka haɗe haƙoranka bar ganin ka girme ni aje wani abu <laughs> do Allah ahm afwan Allah na shigo muku a uzurci ba tare da nayi sallama ba mm. wato bi ma'ana tsohuwar mashin dina ne ka da lawo ce ka ba mu guri mashin din kan ne to in zaka in zaka canza mashin ka canza mashin kullum ka a matsalar mashin kake ina mu da wani tsohon mashin ɗinka assalamu alaikum <laughs> ya alaikum assalam madallah bismillahir rahmanir rahim jama'a barkamu da dawowa kuma gida ya halara yanzu menene abin yi to wannan tsoho dai yana sama kuma ya rage namu mahau mai kai abin shi yankan rago ko kuwa mu je a murɗe mai wuya mu ɗebo arzikin nan a raba kowa a bashi nashi ko ya kama hanya alhaji ai duk rashin imani mu bai kai haka ba wallahi ba za a yi yankan rago da ni ba babu ruwa na a wannan sabgar wallahi babu abin da ya dame ni haruna sorry bazuka an zo bangaren wannan aikin ka ne mutumina uwa zillaziya ashe har yanzu baki manta nawa. ba a'a hey Allah sarki abin da nake so da kuɗi ne zuwa biyu a sama mun fura mai sanyi mai nono kindirmo a bani in sarrafa ta in ya ɗiba sai mu ɗiba <laughs> salamu alaikum wa alaikum salam Baki muka yi a gida? Wallahi baki ne. Yaushe kuka zo? Taska, baba ya kira miti ne? Eh, eh man zai ne gashi shi ya wa taro. Um, Abima. yaya. Wato ainihin abin da isa muka tattare a wannan wuri. Mun tattare ne saboda wato ainihin mu fuskanci babanmu. domin mu ba shi haƙuri bisa to annatin da muka yi a baya shi sa muka taru don mu roƙi gafara a wajen shi na ce ki to Allah ya fi mana yaya my sweet sister yaya i miss you more my sister i miss you since long time <laughs> my sister ya karatu to da daɗi kaɗan. To ai mu ma my sister duk da haka muka daddafa muka karasa jama'ar. <laughs> my sister menene? my sister ina da discourse tsakanina da ki don Allah bari in hausa ma in fito Ah, tsaya ba na son ki samu matsala a karatun ki, zan biyo ki mu tattauna tsakanin kanwa da babban wanda. Yaya ka zo yanzu mister my sister baba baba taska ya za ya samu furen nan yanzu yanzu saboda kan wannan ta buɗaɗɗen baki ne da ita da yaji mun kaɗi. Na fi ka sani. Gaska. Ba na gaya maka na ji kai shi kuda jidin nan ba. Tallahi. Indiye, ban gaya ma kar ka sake magana ba. Na ce na yi shiru. Barka da fitowa, barka da fitowa da Amma komai kyau, yanzu dukka dukkan kunan kun zo gashe ni ne. Eh. <laughs> Ya karfin jiki. Ya karfin jiki. To alhamdulillah. Na gode Allah ya muku albarka. Amin amin. <laughs> Wato alhaji. Ai tun da ka ga alhaji. Gaba ɗaya mun zo nan mun yi rasfana a nan mun zube gaban ka. Ai gaisuwa ce ta kawo mu. Eh. Ba wani abu da ya kawo mu sai gaisuwa. Oh. Sannan alhaji. dai ya shage mutum a duniya ai ba ka manta da mahaifansa in dai ɗan kirki ai yana sanar da iyayen shi gaskiya ne wannan haka yake yi ita muka zo mu gaishe ka mu jiya a ƙarfi godiya ne ki godiya hmm. ne ki shi kenan ɗaya bayan ɗaya zan gana da ku in ya so wayanda suka zo daga nesa <laughs> sai a samu wani abu a ba su saboda <laughs> na shiga mota ko insha Allah haka ne eh, yawa alhaji kake kafin ka gana da ya'yan naka ai sai ka sha ka kaga kana shan faranka kana ganawa da su haka ne kin san kowa shi hura ba abun ya jira bane abun aran ga kurbawa ne <laughs> ko haka yawa <laughs> yawwa yawwa buɗe mai buɗe mai yawwa kuma kuna ai in ka sha ka rage Eh, ai dole mu ci albarkacinka. ka a ayo alhaji bura ba a jira sha kawai yawa yawa na'am alhaji tafadda saboda ka san wato shi ainihin furanka ba kowa ake ma wannan haɗin ba akan sami zuma a kaɗa a ciki shi yasa idan ka rage sai ka ga wato kowa da kowa mm. yana wagwadin a buƙaci suɗinka <laughs> kama haka ne alhamdulillah jarman dodo jarman sa mu gadi hmm. a lodayi uku a Najeriya alhaji mun san Wani zamani can da muka je kusa da kwatano eh. to lokacin ana kiranta mm. wato benin republic mm. nan muke zuwa sayan goro tsakanin benin da togo amma akwai wani garin fulani hmm. da wata ‘yar fulani kyakkyawa a nan tsakanin togo da kwaryar nono a hannunta a nan tsakanin tare-tare yawwa shi kenan arziki ya zo Masha Allah. Amma kafa na kafan. Zuwa ina. Kai. Kai. Wurin kuɗi mana. Ina ruwanka. Mm, ina hajiya. Gani. Yanzu za a yi ta turawa. Za a yi selection, election and nomination. Na zauna Legas na je turanci da ke. Da bazuka. Da ƙanwa ta ina taska ka sa rai za a tafi da kai amma fa ka sani iyakar ka nuna ba ka koma gefe kar ka kasance kamar cikin amma kake yagwa ya dan gwamba ni fa ni fa zuwa ina kai kar ya sake magana indi hmm? kar ka sake magana kai a cikin gidan nan ba wani wanda an tantance uwa shi sai mu shi ne ka samu damar kallo na ka ce ba wanda aka tantance uwarsa wallahi wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa in ka sake cewa tab sai na zare wuka kamu uku na kakkalla ba sara kai kauran ban sani ba indiye hmm? yi hakuri ka kyare shi kai kuma ka bar wannan magana bai kamata ba a fito lafiya mu za mu zauna mai jiran ku har a fito da abubuwa za ku gida rasuwa ai kai mu same ka can wajen jet ku gida ka san Allah da kai da wacce mai kama da ɗanɗana bakan shi ma wannan dan ya san wuri da kuɗin suka ne shi yasa har a je da shi kada sake ji magana ka arziki ba naku ba kuna tsoma kafa ya ɗan kwambo a tafi ina ban ga ka wannan ina ba ina kana ne maka nuna min wariyar nolin fata kar ka manta cewa ni wakiliyar mutum biyu ci dan uwana ya tafi mai duguri don haka ni ina matsayin wakiliyarsa na ga gaba ɗaya kanku a haɗa yake uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kun haɗa kanku shine ni za ka nuna min ɗan ubanci ya ɗan kwambo da nuna ne da yan yatsa yayan ne kuma ki sani mun fi ki sanin daraja ɗan uwan ma tunda kika zo kika tare gidan mu ba da ke da mijinki da shi an kan da hakinsa akan ma'ai akan alhaji za a cire wannan kuɗi a baki ke ma da naki da naki yawa na rantse na sarkin da ya busa min rai dubbabban in kika sake faɗi akan tafiyan nan an ba sai na tantsarar da ke ba Allah ya tsina albarka dan kwaya me kai isa yi babu abin da ka isa kai kuma wallahi kai ka san maganin ka a cikin gidan nan sai na hada ka da adhama hmm. zai man maganin karamin mara kunya a cikin gida kake rashin kunya yayi ayuba Allah ku wuce mu za mu zauna nan mu yi du'a'i

mutumina abin da nake so da kai tun daga kan gidan gurmi zuwa gidan garaya zuwa gidan goge sai na tabbatar na haɗe kowa tsaf ni ne maji daɗin su hannunka hannunka malato mhm. mhm. eh? eh? Ah? ah? Ya haka? Rai. Na. Wazo ka duba mana nan gurin. Wallahi ana aka zuba su. duba nan nan nan eh. tuli duba mana ah kai Ala duba nan Daska. Ina. Ina kuɗin mu yake. Ina kuɗi. Na rantsi da Allah bazuka. Ido na idon kuɗin nan magaji da wuri yana kawo su muna zuba a kwali. Na ga 'yan dubu dubu a shimfiɗe. Yanda nake kallon sa Allah ya nuna min annaba haka. Wallahi ƙarya kake yi. Kai ka san inda abubuwan nan suke. Bazuka. aikinka ya zo ka binciki ba an nan saboda munafiki ne shi ina kuɗi bazuka me kake jira da shi shi shine la ha'ila illallah Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi kenan ka kashe shi ka kashe ka gindin kunne zina kadirin wa da man shawu yalla mai saka cuta mai da ai, mai rufe wani kusa mai na rega mai saman da gashi bari ba gwani ba kaji ko da gwani Allah ya yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Falal Abubakar shugaban kamfanin Dorai Films ah, to zan ce director kuma producer actor eh to actor ba wai acting sosai ba za mu ce part time acting saboda acting mun tsince shi ne akan hanya <laughs> wani lokacin na ce wa kai na acting na kan yi dariya gaskiya dalili yanda abin ya riski ya riske ni is like kamar mutum ne ya tafi hakan koza garin neman koza kuma sai Allah ya sa ya riski gola hanya to kusan haka za mu ce Ah, da farko ne wa masu kallon mu albishir wanda suke bibiya wannan canan ta dorai fim cewa akwai fim din mu gidan badamasi fim ne da yake na barkwanci da nishadi da faranta rai to kusan mafi yawan mutane sun fi kallon sa a talabishin wato arewa 24 to alhamdulillah akwai wasu sinasanai ko kuma ce akwai wasu abubuwa da zai gani a can ba zai gani a nan ba kariya kake daga iraki ka taho nan nake so ya fara auna dakunan yan wasa bibi zan mutu da san ka ba da wuyo ai daya ko kuma sinasanai da ba samu shiga a wancan talabishin ba shine zamu mu kawo wa ɗan kallo su saboda nishaɗi da yake ciki da abin dariya da yake ciki da farin ciki da yake ciki. Na yadda ka je ka auri gudidin amma ni gaskiya sai dai in muna tare da kai ba za mu rabu. Kin san da wanda sai ki ta wani kewaye kewaye. muka tattara su guri ɗaya wajen awa biyu za mu kakkatsa su mu samu mu kawo 'yan kallo su domin su kalla sinasinai da ba su samu shiga a talabishin ba wanda muna na ajiye da su kusan awa biyu marasa yadda za mu yi da su to shi sa muka yi tunanin bari mu yanke hukunci mu kawo 'yan kallo su dan girman Allah ka samu wanzami aske maka wannan gashin baki shi kananan arna da manyan arna suke jin tsoro muna godiya da bibiyar mu da ake kuma muna godiya da kauna da ake nuna mana da shawarwari da ake tura mana mun gode salamu alaikum